Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare na kira Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a wannan la'asariya. a yau ranar talata 20 ga watan disamba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga mahmud da kanan labarai to sarfilu duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya india ta yi kememe ta ki janya hudarta da rasha da ke yaki da ukraine ma'aikatan jinya ko kuma nas nas a birtaniya a yau talata sun shiga yajin aiki a karo na biyu a wannan mako sojojin sri lanka sun kubutar da wasu 'yan rohingya 400 da ke ta galantoyi a tekun india to allah kyauta kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji wani aikin haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi a jihar bauchi ya taimaka wajen kashe 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sha biyu wallahi ba musa a wannan tsibirin shi a wannan da muka fita wannan suka fita wannan da suka A bangaren cin hanci da rashawa kuwa hukumar EFCC ta musanta cewa tana hukunta waɗanda ba 'yan jam'iyyar gwamnati mai ci ba ne kaɗai. Kai wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne. Akwai gwamnoni, akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka yi aka kai kara kuma aka, hukunta su kusa kusan na an kama shugaban uh, akwantan janar na ƙasa kun gaya da aka yi kuma yana aiki da wannan gwamnati musu. daga nan kuma za ku ji cewa hukumar zaɓe inec ta ƙudura aniyar daƙile yawan amfani da kuɗi a lokacin zaɓe a najeriya sai kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya india ta yi kememe ta ki janye hudata da rasha tare da kin yin allah wadai da yakin da rasha ta kaddamar a ukraine masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da india ta dauka babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da amurka yayin wata ziyara da ya kai moscow a watan da ya gabata ministan harkokin wajen india subra haman shankar ya ce hukumomin za su ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwancinsu da rashar wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacar baka ita dai india ta ki bin sahun sauran kasashen yammacin duniya wajen kakaba takunkumi a kan rasha sannan ta kauracewa matsayin da majalisar ɗinkin duniya ta cimma wacce ta yi tir da yakin da rasha ke yi a ukraine ukraine wato wacce ke ci gaba da neman goyon baya daga kasashen duniya І я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі Ukraine Vladimir Zelensky kenan yake kira ga kasashen duniya da su ƙara taimakawa ƙasarsa da makaman yaƙi. Ma'aikatan jinya ko kuma nas-nas a Birtaniya a yau talata sun tsinduma yajin aiki a karo na biyu a wannan mako. Nas-nas ɗin na neman ƙarin albashi ne saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta a Birtaniyar. adadin ma'aikatan jinya da ke yajin aikin ya kai dubu ɗari waɗanda mambobi ne a ƙungiyar nas ta ƙasar ƙungiyar ta ba hukumomin birtaniya wa'adin sa'a arba'in da takwas don duba buƙatunsu idan kuma ba haka ba za ta sake tsunduma wani yajin aiki a wata mai zuwa mambobin ƙungiyar na neman ƙarin albashi da kashi biyar cikin ɗari ƙarin da gwamnatin ta birtaniya ta ce ya mata yawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya yi kira ga kasashen duniya da su nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a iran waɗanda suke neman kara 'yancinsu kamar yadda ake gani a ko'ina a duniya yayin wani taron manema labarai a jiya litinin price ya ce amurka da ƙawayenta da ke nahiyar turai sun ɗauki matakan samar da hanyoyin yanar gizo a ciki da wajen ƙasar ta iran hukumomin iran sun takaita sadarwar intanet a ƙasar a wani mataki na kassara zanga-zangar da ake yi wacce aka fara tun a watan satumba bayan mutuwar mahasa amini mai shekaru 42 a hannun 'yan sandan kasar to nan ba da jimawa ba lalo zai kawo mana karashin labaran duniyar kafin nan zamu leƙa najeriya inda biyo bayan karuwa ayyukan 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane tare da haifar da rashin zaman lafiya rundunar 'yan sandan najeriya shiya jihar bauchi ta gudanar da wani aikin haɗin gwiwa da ya kai ga samun nasarar kashe 'yan bindiga goma sha biyu a yankin wakilinmu abdulhab muhammad na ɗauke da wannan rahoton biyu bayan zafafa hare-hare ne da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a ƙauyukan da ke karamar hukumar alkaleri cikin satin da ya gabata hakan ya sa haɗakar rundunar jami'an tsaro kaddamar da yakar 'yan bindigar a maɓoyarsu inda suka yi nasarar halaka 'yan bindigar da masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa guda goma sha biyu a wani shiri mai suna sharar daji a tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sanda superintendent ahmed wakili ta wayar tarho ya yi bayani dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaron suka samu ranar sai akwai joint operation joint operation ne between the nigerian military uh, 33 artillery brigade da dubban 'yan sanda da gss wato haɗaka ne na dukkan jami'an tsaro yawwa haɗaka ne dama akwai korarrafe da suke fito mana daga wayan nan ƙauyuka kamar ah, mansur da iguana da ah, dakin madan da yake a kanare a samu korarrafe plateau wanda akwai wani gari kawai da ake kira tsohon kamfani to a gurin su da wannan wajajen yana da boda da taraba na plateau da gombe ta bauchi eh. to suka kara suka garzayo wannan iriyan suke gaggawa da mutane kuma suke ma mutane mazaunan wannan yankin barka da samun wannan korafin shine ah, muka dama akwai joint operation namu na hada kana gaba da security operators haka ne muka fita wannan operation wanda kuma muke kira cikin mashara daji haka ne wannan ya ba mu sa a wannan tsibirin nasu kuma kamfe da muke kira shi wani gudaje guda hudu shi ne wanda ne mai shirin din gari gwana da kuma dajin mutum da suke wannan kiriyar haka ne daga a wannan daren da muka fita wannan operation da rundunar suka fita wannan operation daga ganin rundunar su gwamnatin nan suka buɗe mana mutum ana yi maka na gwamnatin kasa a gudu ba suke amfani da sifirin fayafawa turbaizar mutum sha biyu wacce wai a cikin su waɗanda sun gudu cikin ƙauyuka da cikin daji wanda sun samu rauni na bullet wound muna kira da jama'a da su samu da ido su kara sa ido sosai ko da a samu daidai gursu wanda sun mutu a cikin daji ko kuma wanda sun yaran sun asibiti asibitika da suke kusa saboda su yi jinyar rauni da suka samu mutane kar su tsorata kar su kasa a gwiwa su yi kokari su garzaya ofishin any of the security operative wanda yake wannan area din mm. su kama korafin shi Allah kuma za mu yi kaman wayannan yan fashin nan da kuma garkuwa da mutane guda nawa kuka iya halaka su ko iya an kama wasu da wasu ko makamai da kuka samu? Kun kifin din su da mai suna madakin masar shi da mutum sha daya a cikin su aka yi neutralizer. Dai an samu ah, bindigogi kira AK-47 a wajajen su hmm. da kuma mashin da suka fito suka yi amfani da shi wajen wannan operation. Abdulhamid Muhammadu Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdullahi Muhammad. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da karashin labaran duniyar. To Amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman daƙile harin nukiliya kirar B52 zuwa yankin Koriya ta Kudu a yau Talata a atisayen haɗin gwiwa da take yi da Koriya ta Kudu. Wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin Amurka don Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin Koriya ta Kudu. bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yaƙi koriya ta kudu kirar 535a da 515k su ma sun shiga atisayen wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira jeju a cewar wata sanarwa wacce ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta fitar sojojin sri lanka sun kubutar da wasu 'yan rohingya 400 da ke ta galantoyi a tekun india a can gefen wani tsibiri da ke arewaci a cewar jami'ai 'yan gudun hijirar rohingya waɗanda musulmi ne da basu da rinjaye na tserewa rikici a myanmar da kudancin da kuncin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh da yawa daga cikinsu kan yi kasadar tsallaka teku don zuwa kasashen da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya da suka hada da malaysia da indonesia kananan jiragen ruwa marasa inganci a baya-bayan nan an samu karin 'yan rohingya da ke kokarin tsallaka tekun saboda kuncin rayuwa da suke fuskanta a sansanin 'yan gudun hijira da kuma juyin mulki da aka yi a myanmar a baya Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla hukumar EFCC mai yaƙi da ayyukan yi wa tattalin arziki zagon ƙasa a Najeriya ta ce yawan sauya alƙalai wuraren aiki da oda da alƙalan kan bayar barkatai a yayin shari'u na daga cikin ƙalubalen take fuskanta wajen guna da ayyukanta. Sai dai masana dokoki sun ce karancin kiyaye ƙa'idojin aikin lauya na ƙara mizanin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta a gaban kotuna. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. da take gabatar da kasida a yayin wani taro a nan Kano, shugabar sashen kula da lamuran shari'u ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC, barista Aisha Tahar ta ce amfani da 'yan kasuwa a ƙoƙarin ɓadda sawun kuɗaɗen da aka sata daga lalitar gwamnati na ɗaukar lokutan jami'an hukumar wajen gudanar da bincike. shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa wanda kwamandan hukumar mai kula da shiyar kano faruk dogon daji wakilta ya ce hukumar ta samu nasara kan raki fiye da dubu uku daga watan janairu zuwa watan jiya na nuwamba ciki biyu da arba'in da aka samu a shiyar kano a cewarsa sabanin yadda mutane ke tunani hukumar ba ta samun katsalandan ko kaɗan daga gwamnati ko jami'anta kuma haka na daga cikin sirrin nasarorin da take samu a yanzu eh, wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne akwai gwamnoni akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka yi aka kai kara kuma aka hukunta su kusa kusan na an kama shugaban eh, akantan janar na kasa kun ga yadda aka kuma yana aiki da wannan gwamnati ne so wancan lokaci in har an yi shi a da ne suna cewa idan ka shiga jam'iyyar mai mulki yawanci kana samun sauki daga AFCC kila a da kenan amma dai yanzu gaskiya ba wannan mahiwancin kes na muke yi ko a risantuwa ma da ake ya hada da ainihin 'yan jam'iyya masu mulki ne ma. Yayin da shugabancin hukumar EFCC ke cewa baya samun katsalandan daga gwamnati masana dokoki da shari'a sun ce lauyoyin da ke aiki a hukumar na fuskantar kalubale wajen kiyaye ka'idoji da tanade-tanaden aikin lauya al'amarin da ka iya zama wani nau'in katsalandan ga tsarin ayyukan hukumar ta EFCC. A kasan lauyoyi ne shi mai bincike ne yana shugaba zai faɗa abin da fahimtarsa da abin da suke a cikin gida amma ina gaya maka kamar mutum ne ya ce maka kalau nake ku zo tafiya ka ga ya kwanta ka daga shi ya faɗi ka daga shi ya faɗi ka san ko ya ce kalau nake ba kalau yake ba ko abin da na fahimta daga cewa yana zama challenge ma'ana kamar wani kalubale da lauyoyin da suke cikin efcc za su iya musawa saboda watakila ake wurin aikin su ne amma ina gaya magana ta gaskiya sun sani idan suna jina sun sani to akwai sa'ilin da zaka ga abu ya zo bai kamata a caje shi da kotu ba amma sai ga an caje shi da kotu saboda watakila masu bincike su ne a gaba da su saboda ka san tsari suke aikin kamar dan sanda ko soja ko waye na gaba ya ce kaza to saboda haka wasu abubuwan zaka ga ai ta samun matsala saboda irin wani abubuwan na biyu da soloyin efc da lauyin waje na defense kenan wanda suke kariya dole sai mun dawo kan ka'idar aikin professional ethics course ne guda a makarantar eh, horar lauyi Nigeria Law School kenan da aikinsa shine ya koya lauya da'a ta yadda zai yi mu'amala da kotu yadda zai mai bincike ne za ka yi in mai gabatar da kara ne yadda za yi in ka mai kariya ne yadda za yi wajibi su manyan efcc su kuma su ba lauyoyinsu da masu kuma lauyoyinsu su kalli aikin za a daga musu su rufe su. idan kes bai kamata a caje zo kutu ba su kalli manyan su gaya musu gaskiya Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta San. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke kokarin nuna wa duniya cewa matakan dakile ayyukan rashawa da hukumomin kasar ke ɗauka na haifar da sakamako mai kyau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A da Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta jaddada ƙudurinta na aiki tare da sauran hukumomin tsaro da masu ruwa da tsaki don dakile yawan amfani da maƙudan kuɗaɗe da 'yan siyasa ke yi a lokacin gangamin yakin neman zaɓe da ma sayan ƙuri'u a lokacin babban zaben ƙasar mai gabatowa a shekarar 2023. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗo mana. Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ne ya bayyana haka a yayin taron masu ruwa da tsaki kan duba tasiri da illar fitar da makodan kudade da 'yan siyasa a ƙasar ke yi tare da ƙari kan cewa ba za a lamincewa duk wani ɗan siyasa da ke barazanar sayan imanin al'umma da kuɗi ba a babban zaben ƙasar da ke tafe. Muna da kwamiti wanda ya haɗa jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya da kuma su waɗannan ma'aikatu da suke da ruwa da tsaki game da harkar kuɗi kuɗi a zaɓe sauka za mu sake zama da sai mu dobe mai kuma za mu yi nan gaba amma babban abin da muka cimma a wannan zama shine dukkanmu baki ya zo ɗaya akan cewa za mu ɗauki mataki akan magance amfani da ƙazamin kuɗi wajen gurɓata harkar zaɓe a najeriya musamman sayan kuri'u da wasu suke yi ranar zaɓe a rumfunan zaɓe wannan bai kamata ba kazalika hukumar watsa labarai ta nbc a najeriya ta ja kunnen duk kafofin yada labarai kan su yi taka tsantsan wajen yada manufan 'yan takarkaru ko jam'iyyu da kuma karɓan kuɗi daga gare gare su la'akari da cewa tsarin zaɓe na zuwa da kashe kuɗaɗe masu yawa da haka su ajiye shaida kan duk wata hada-hada da ta kasance a tsakani a cewar shugaban hukumar malam balaraba shehu ilela kafafen yada labarai ba su bari an yi amfani da su wajen yin amfani da kazamin kuɗi ta tallace-tallace ko kuma wasu abubuwa makamancin haka ba dole ne duk kafafen yada labarai su tabbatar cewa an da talla a ta hanyar banki muddin zaka da kuɗi kai masu kashe billions wajen tallace-tallace to idan an kai kuɗi a ƙasa ba za mu iya ganewa ba amma idan an sa a banki ne za iya gane ba kuma doka ne mai tsanani idan talabijin ko rediyo ya bari ya karbi kuɗi aka yi amfani shi wajen yin talla kowane gidan talabijin ko rediyo ya ajiye littafi wanda zai rika rubuta wa ya kawo talla nawa aka biya tallan nan ina ne sos din kuɗin cash ne ko kuma check ne ko transfer aka yi to duk muna son ajiye waɗannan littafai din a jami'an hukumar yan bisa su duka zagawa suna duba littafai idan ba ajiye ba shi ma laifi ne a nashi bangaren shugaban kungiyar gamayyan jam'iyyun siyasa a Najeriya injiniya ya bagi sani ya kalubalanci jami'an tsaro da su yi aiki bisa jajircewa da kuma kishin ƙasa domin yin hakan zai samar da tsabtataccen zaɓe da ake fatan samu a ƙasar. To idan lallai su jami'an tsaro sun jajirce sun tashi sun aiki ma to al'umma Najeriya ba aiki ma gwamnatin da ke ci yanzu ba aka yi suka yi ba to dallakan ina ganin za a samu wani canji na alheri wanda zai kawo ma wato zaben mu tsabtataccen zabe. Ita ma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta bayyana cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa don ganin an samu nasara a matakan da aka ɗauka na daƙile hanyoyin sayan ƙuri'u da ma yawan kashe-kashen kuɗaɗe da 'yan siyasa ke yi a wannan lokaci ta hanyar sanya ido a rumfunan zaɓe bincike da gurfanar da duk wanda aka kama da laifin yin hakan a cewa Hajiya Hadiza Gamawa Zubairu shugaban ma'aikata na hukumar. Akwai maganar kuɗi da ake yi da cewa ba za ka iya ɗaukan kuɗi in ya fi miliyan biyar ka sai ko menene ko ka biya kuɗaɗe da ya fi miliyan biyar ba ta banki ba ko kuma in kai kamfani ne in ya fi miliyan goma. To kin ga irin wannan muna da doka a kai kuma duk wanda ya yi in muka duba in muka gani za mu iya bincike in muka bincike za mu kai shi kotu tabbatar da cewa kotu ta hukuntar da shi akan wannan laifin sannan kuma INEC kanta suna da nasu dokokin shi ma sun faɗi irin kuɗaɗen da ya kamata a ce duk wani ɗan siyasa ya kashe daidai matsayin ofisin da kake nema kowa ya kamata ya kasance ya bi doka yadda aka tsara ta in dukkan mu za mu bi doka muna 'yan Najeriya komai zai zo mana cikin sauki. Masu ruwa da tsakin da sun yi kira ga jam'iyyun siyasa da su bi ka'idojin zaɓe da kuma kuma bayyana cikakkun hanyoyin samun kudaden yakin neman zaben su na shekarar 2023 Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida shamsiya Hamza Ibrahim wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu goma a nan Washington DC ke cewa karfe 10 da minti 18 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na uku a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita inda a ranar 24 ga watan afrilun da ya gabata wakilin ma'akumasi hamza adam ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman ghana abdulrahman muhammad kan irin matsaloli da manoma suke fuskanta. Ka gani na farko bari in kai ka wurin kasan aiki sha'anin noma sai da kudi. Yanzu an baka da kudi za ka tashi ka je bank ka je ka nemi kudi. Interest rate mu na Ghana wurin bankokin da muke karban kudi daga 33% zuwa bisa. Inda ai maka sauki in koda ai maka 30% to charges da bank zai sa maka na kamun ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35%. Abinda muke fuskance na cikin kasan Ghana. Na biyu kuma before ka je bank ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral bi ma'ana takadan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai baka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala guda kenan in ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun tun kananan manomi zan ban kai ka nisa zan dai duko maka last year da muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an ka farko an kawo 25 kg na an yi shi 48 series 48 series 25 kg mpk. haka government yake a sayar sannan urea 40 series da aka yi haka na waɗanda kamfanin da ke bada fertilizer nan suka ce a su yanda suka sai fertilizer na da yanda gwamnati yake so ya sai na ba za su samu wani abu ba don su kuma sun gana wi su ce ma gwamnati kaman ba za mu yi ba sai sun yarda su yi amma ba su yi karsin da muka kai kara wurin gwamnati muka hada su da gwamnati za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba gwamnati bai biya ba to yanzu ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma gwamnati kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan gwamnati ya review price na na ya kai su 53 25 kg sai aka yi su 53 seeds amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba ta yadda suka sai black market shi yasa an ka duba production this year yayi very low da muke face kenan as manomi yanzu dai kammala batun fertilizer shekaran gada muke za mu shiga aikin noma shekaran jiya gwamnati ya release wani takada muka gani aka ce muna kamar this year subsidized fertilizer npk 50 kg na za a sai da shi a bamu 300 320 Ghana cities. 320 Ghana cities. Su bi ma'ana 25 kg na 160. Ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ma mu yi noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi. Kaga matsalan da muke. Har ila yau dai wakilin mu Hamza Adam a ranar 31 ga watan mayin da ya gabata ya jiyo mana ta bakin wasu manoma inda suka koka kan karancin takin zamani. Ah, muna da matsala shekaran gade fatin fertilizer nan ya yi wuya. Dama muna use fertilizer da kashin kaji. amma yanzu fertilizer ya yi wuya shi sa bamu ya muna use. Na fahimce ka eh, da farko ma kuna amfani da eh, kashi ne na kaji da ainihin wato takin zamani amma yanzu fa da babu takin zamani ko kuwa karanci eh, ya kuke kuke sarrafa ainihin wato taki kuna amfani da shi wurin shuka. Muna takin gargajiya kashin kajin nan muka use farkon nan muna use ni buhu guda muna yi mu use two times amma yanzu mun bari use abin gan na bature nan yanzu muna use takin gargajiya dama muna amfani da buhu da kan bed guda amma yanzu muna use buhu biyu kan bed guda saboda muna da matsalan abin ga takin zamanin nan sai sa kanmu ya muna use na takin zamani yanzu muna takin gargajiya ne na nome farko sai in use takin gargajiya na biyu kuma wannan no zan use amma farko ina use eh, takin zamani so guda ina dai sa kadan kadan ne na biyu nan sai in use takin eh, gargajiyan nan kafin in ya in girbe sai in use takin zamanin nan sai idon shi yi kyau sai a zo a cikire a sai kasuwa sayar aka sayar sai a kawo kudi amma yanzu ga ya muna wuya ba mu iya muna nome da yawa mun rage yin aikin nan ma saboda muna yi takin gargajiya. Farko an kai noma eh, kana samun amfani fiye da yanzu ko? Oh, farko dai na yi noma na samun amfani a fi yanzu. Yanzu ma kasuwan ma ya yi daban da da. Yan kasuwan complain ba kaya ba sai kaza kaza suka sai ma sun yi su zo abin ga lissafin da muka yi nan ba kawo muna haka nan. Kamar wani irin lissafi kenan bi ma'ana an kuka ainihin ba su albarkatun eh, noma da kuka yi ko. Na fahimce ka an kuka yi yarjejeniya da wato wato waɗanda kuke harkar kasuwanci da su wato waɗanda kuke baiwa albarkatun noman ku bisa yarjejeniyan abin da ya kamata a ce sun kawo muku ba su Kawowa. shi daga wannan kuma na cikin ba mu iya mu sai fertilizer kuma ayi idon abin bai da kyau ka gan ka zo suna fari abin da suka ga dama ba mu iya mu yi mi ba mu iya mu sayar yadda muka so yanzu mu duba an ji gwamnati musamman minista da ke kula da harkar agriculture a kasar Ghana wai ku manoma ku ringa yin amfani da taki na gargajiya eh, ya kaji da wannan ko dai kana ganin takin gargajiyan ba za ku iya ku dawwama kuna amfani da shi ba shi gwamnati ya iya kokarin shi ya kuma kawo muku ainihin taki na zamani. Mm, da mun fi so takin zamani amma yanzu muna neman taimako wurin gama amma ba dai san yadda za a yi ba amma mun takin gargajiyan nan ina da kyau amma abin da ya sa mu ba mu yi mu aiki da yawa na takin gargajiya na samun shi kuma na da wuya ba wai muna son sosai amma samun shi na da wuya shi yasa ba mu yi mu yi nome da muka so masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kumasi hamza adam sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To a gaida baban amal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauki aiko mana ta imel. Sakonmu na farko yau ya fito ne daga Malama Zainab, malamin makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo, unguwar karfin madaki a Bauchi. Suka ce dan Allah ku bamu dama mu yi tar da Allah wade da nuna halin ko in kula da gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kawaran Bauchi ke yi akan harkokin ma'aikatan jihar ganin yadda har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin albashinsu da wannan muke kira gwamnatin da ta yi gaggawar biyan su haƙoƙinsu da fatan kiran mu ya kai ga inda ya dace sai kuma sakon sakogo daga hamidu kalallabuwa jihar difa ya ce gargadinsa da kiransa ga al'umma kasashen nijar da najeriya shine su yi a hankali da wuta yanzu lokacin iska kuma lokacin sanyi da fasancin ji wannan kira nashi amin sun amin Shi kuma mai sauraron mu ko da yaushe Shehu Adamu Rajau wanda jan kunne yi cewa a ranar zaɓe katin zaɓe ya fi kuɗi muhimmanci ga masu yin zaɓen. Saboda haka talakawan Najeriya masu yunkurin sayar da katin zaɓen su ya kamata su ankara. Sai kuma saƙon Haruna Baffa Joka na ƙungiyar Arewa Media Writers. ya ce suna addu'a Allah ya zaɓa mana shugaba nagari a zaben shekarar uku da ke karatowa. Mun gode. To da wannan ko muka zo ga shirin mana karshe labarai a takaici. To duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya India ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Rasha tare da kin yin Allah wadai da yakin da Rasha ta kaddamar a Ukraine. Masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da India ta ɗauka babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da Amurka. yayin wata ziyara da ya kai moscow a watan da ya gabata minista harkokin wajen india subrahman shankar ya ce hukumomin new delhi za su ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwancinsu da rashar wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacar baka ma'aikatan jinya ko kuma nas nas a birtaniya a yau talata sun shiga yajin aiki a karo na biyu a wannan mako nas nas din na neman ƙarin albashi ne saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta a birtaniyar adadin ma'aikatan jinya da ke yajin aikin ya kai dubu ɗari waɗanda mambobi ne a ƙungiyar nas nas ta ƙasar ƙungiyar ta ba hukumomin birtaniya wa'adin sa'a arba'in da takwas don duba su idan kuma ba haka ba za ta sake tsinduma wani yajin aiki a wata mai zuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price ya yi kira ga kasashen duniya da su nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a iran waɗanda suke neman kare haƙƙancinsu kamar yadda ake yi gani a ko'ina a duniya yayin wani taron manema labarai a jiya litinin price ya ce amurka da ƙawayenta da ke nahiyar turai sun ɗauki matakan samar da hanyoyin yanar gizo a ciki da wajen ƙasar ta iran hukumomin iran ɗin sun takaita sadarwar intanet a ƙasar a wani mataki na kassara zanga-zangar da ake yi wacce aka faro tun a watan satumba bayan mutuwar mahasi amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan ƙasar. amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman daƙile harin nukiliya ƙirar b52 zuwa yankin koriya ta kudu a yau talata a atisayen haɗin gwiwa da take yi da koriya ta kudin wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin amurka don koriya ta arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin koriya ta kudu bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yaƙin koriya ta kudu ƙirar f-52 da f-15k su ma sun shiga atisayen wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira jeju a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kure ta kudu ta fitar to masu sauraro da haka maka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar kamar chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin lalo da muka kama wannan shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni ta kuma haɗa shirin. Sai injiniyan mu na yau, Malam Sidrak. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai a kasance da tashar domin sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.